وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙon ka da an da rikon da la ilaha illa anta ya hanna ya manna ya manna ya bari a sama wato a ya lalata da da kira ya hanya da yau ya an da muna roƙon ka an da ka gafarta ya an da ka gafarta mana يا الله تجاهل زمن أمدنا وقدرنا وجدنا وقدرنا وكل ذلك عندنا يا الله تجاهل زمن ما أسرنا وما أسرنا وما أسرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المتقم وأنت المؤخر أنت على كل شيء Allah muna كذا ka da abin aika da هو uwayenmu كذا كذا da kakanninsu Allah ka fiya hausa mu Allah hannunsu da yannansu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka yaje musu Allah ka azaba da Allah ka azaba da Allah ka gafarta mana da mu da su Allah ka sa aljanna makoma amma ta yanga na mu muna roƙon ka da kuma ya kabauta na Allah ka ƙara musu imani da lafiya Allah ka ƙara musu imani da shari'a ka ƙara musu imani da ilimi Allah ka warkar da su daga dukkan Allah ka zartar musu da damuwa ko wace yi ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanni sayannansu da annan ka sa yi ƙarshe mai kyau ka sa mu yana makoman Allah muna ƙara roƙon ku zai a kuma yi karɓar ولأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في مقامنا كثير جلس الله دون ذاك الله بدرية إلهنا القيامة مدرسة ما جماعته يا رب لمن يأمر شيخ الله كشريع منصب الله ككاره متجمع الله ككاره متجمع Allah ka kare musu imani Allah ka kare musu mutunci Allah saboda rahama ka da ke ya mana duk wanda ya nahe su da sharri Allah ka yi musu magani Allah duk wanda ya nahe su da sharri Allah ka yi musu magani magansa da matansa sai maka barikonsa Allah ta rika mana Allah sai maka ba hakonsa Allah ka rage mana Allah sai maka ba tsaronsa Allah ta tsare mana inda duk muka kai su mun kai su gare ka mun ba ka rikonsa Allah ta rika mana kada ta bari kowa ya walakanta kada ta bari kowa ya kaskanta kuma saboda girman ka Allah ta warkar da su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya zuriya Allah ka sa musu albarka da kan za ku da duk abin da ba ka ce kuma ba ka yarda da shi da mu da su gaba ɗaya Allah ka taimaka mana ka raba mana sabon ka boye da bayyana Allah ka raba mana sabon ka boye da bayyana Allah ka raba mana sabon ka da sha'awa Allah ka raba mu sabon ka da sha'awa Allah ka bula mana korohi na alheri Allah ka zaɓe mana korohi na shari'a saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ya Allah kuma a gane na amma a gane ta uwa ya Allah a gane na amma a gane ta uwa ya Allah a gane na amma a gane ta uwa يا الله لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواء يا الله لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواء يا الله لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواء يموت قوى عين تبيان ريالي تبريا تندر جسونا يكتب يا ما داموا قوة إلي الله تبتمنا Allah damuwa ko wace iri Allah ta gusa mana saboda girman ka Allah ta ce maka mana biya da iyali da zuriya ka sa su zama rahamar ka gari Allah ka sa su zama ni'imar ka gari Allah kada ka bari su zan hijina gari Allah kada ka bari su zan musiba gari Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka fake mana su. Allah ka fake mana su mun ba ka wa Allah ka tsare mana su mun ba ka tsaro Allah ko muna nan ko ba mu nan ka aje mana su mun ba ka ajiya saboda girman ka Allah dukkan suka mai da hankalin su da karatu da ibada Allah da mu da su ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanna da sharrin sauran halittu saboda girman ka Allah ka turta mu duk wanda ba ya da lahiya cikin taron gana mu Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi duk wanda a cikin damuwa damuwa da tsoro Allah ka kuraje wanda duk aka ji bashi Allah ka bashi a gari kuma ka taimaka mai ya biya wanda shi ka bin bashi Allah ka sa a biya shi saboda girman ka Allah ka toshe ya mana irin wannan taimako mun roƙe ka tawa dukkan jama'a musulmi Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka taimaki musulmi Allah ka taimaki musulmi Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara ka gafarta mana Allah ka yaye mu ka turkaya mana Allah ka taimaka mu ka karbaba ma Allah ka girmama Allah ka zaunar da arewa lafiya ya Allah ka zaunar da arewa lafiya ya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka ba musulmi nasara ka sa ai zaɓe lafiya Allah ka ba musulmi ƙasa Allah ka zauna da jihar malaya ya Allah ka zauna da jihar malaya ya Allah mun roƙe ka da su ma'aika hukuna wasu ba duka yadda ka gwada mana an tono sai sosai bauchi Allah ka gwada mana an toro na kebe haka Allah ka gwada mana an tono na kebe haka Allah ka gwada mana an tono na kebe haka kuma ka sa na kebe ne ko ina kyawu don daraja Ya ka tausaya mana Allah ka kimaka mana ka karbaba mu Allah ka girmama ka ta mu ka karrama saboda girmanka Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare ganin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare mu ka kare ganin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare maka kare gidan nan namu da koyi kada ka bari kowa ya girgita kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ka kare mu lailan wani hara ya Allah ka kare mu lailan wani hara ya Allah ka kare mu tsira da jama'a ya Allah ka kare mu tsira da jama'a ya Allah ka kare mu basira da jama'a albasira ta ƙara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ƙwaƙwa mu duka Allah ka kare maka kare gidajen ya Allah ka kare maka kare gidajen ka kare maka kare makarantun ka kare maka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka kare Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu aljanna da الأعلى الله كبام الجنة الفردوس الأعلى الله كبام الجنة الفردوس الأعلى الله كتاري ملك عذاب وجوه مشرك الله كتاري ملك عذاب وجوه مشرك الله كتاري ملك عذاب وجوه مشرك دمو da uwaye da uwayensu da kakannin yannai da kannai da diya da diya da duniya saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa muna kai Allah kai muna magani Allah ka sani yanzu an kai kakannina na yake Allah kai muna magana Allah kai muna magana duk muna haifin da suka yi Allah ka mai sai gari Allah ka mai sai gari Allah ka kare mu ka kare iyalin Allah ka kare mu ka kare da duniya ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai ba su Allah ka ba mu alheri to ka kare mu daga sharri Allahumma ghfir wa arhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين